بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ورد على من اتخذ شفعاء من دونه فقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل, قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يأكلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقال تعالى من ذا الذي يشبع عنده إلا بإذنه وقال تعالى وكم من ملك وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وكتب الله من أولها إلى آخرها تأمر بإخلاص الدين لله لا سيما الكتاب الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أو الشريعة التي جاء بها فإنها كملت الدين قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقد جعل قوام الأمر بالإخلاص لله والأدل في الأمور كلها كما قال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدعكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله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 ashirin da bakwai ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda kuma ya zo daidai da ashirin ga watan uku shekarar miladiya ta dubu biyu da sha biyu a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila al-iraq wato majalisin da muke sharhin saƙon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine ne mu na 156 a jerin gwanan majalisan kenan a wannan shi hmm? shine na 56 wato wannan shine na 56 sannan a jerin gwanan a majalisan mu a wannan masallaci wannan shine 170 idan ba a manta ba ibnu taymiya yana magana akan gabar fantsanta bauta ga Allah shi kadai wato bauta wa Allah shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba wanda wannan shine addinin da dukkan annabawa suka zo da shi tun daga kan annabi Adam annabi Nuh alaihi salam har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dukkaninsu sun zo da addinin tauhidi ne wato addinin kadai ta Allah shi kadai wajen bauta masa dukkan wani aiki sunan shi bauta bauta to Allah ta'ala kadai ake yi wa shi ake yi wa sujjada shi ake kira domin neman agajinsa a yayin da babu wanda zai iya yin wannan agajin sai shi shi ake neman arziki a wajensa shi ake neman lafiya a wajensa shi ke bayarwa shi ke hanawa shi ne mahalicin mai da kasai shi kadai ya cancanta a nufa da bauta duk annabawan Allah sun zo da wannan ibnu taymiya ya koro mana ayoyin da suke nuna haka a baya daga cikin irin ayoyin da suke nuna haka akwai fadar Allah ta'ala abittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun qul qul lillahi ash-shafa'atu jami'a lahu mulku as-samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un wala yace wa radda ala man ittakhadha shufa'a min dunihi Allah ta'ala yayi raddi ga waɗanda suka riki wasu masu ceto ba Allah ba wasu waɗanda suke ganin za su cece su ranar gobe kiyama ko ma mai suka yi suka manta da Allah Allah ta'ala ya ce abin takazu min Allah shufa'a shin sun riki wasu masu ceto ne ba Allah ba qul ce da su awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la yaqilun koda kuwa waɗannan da kuka rike a matsayin masu ceto ba Allah ba ba za su ba su da mallakar kowane irin abu kuma ma ba su da hankali qul ka ce lillahi shafa'atu jami'a duk gaba ɗaya ceto na Allah ne lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasa nashi ne summa ilaihi turja'un sannan zuwa gare shi ake mayar da ku wato Allah ta'ala yana nuna inkarinsa ga dukkan waɗanda suka riki wasu ababen ceto waɗanda suke ganin za su cece su ranar gobe kiyama don haka suke bauta musu don haka suka kankame musu a nan duniya don haka suke roƙonsu suke neman agaji a wajensu suke bauta musu Allah ta'ala ya mayar musu da martani ya ce ƙul awalau kanu la na shay'an wa la ya'qilun ka ce ko da kuwa waɗannan da kuka mayar ababen ceton kura na gobe kiyama ko masu ceton kura na gobe kiyama ko da kuwa la na shay'an ba su da mallakar kowane irin abu wato ba wani abin da za su ce nasu ne mulkin su ne su suka yi shi kuma suke da haƙƙinsa kuma ma ba su da hankali kamar waɗanda za su riki gumaka duwar wasu suna bauta musu ko su riƙe wata itaciya suna bauta mata ko su riƙa bauta wata ƙorama ko wani dutse ko su riƙa bautawa wata dabba daga cikin dabbobi ko wani tsuntsu waɗanda la na shay'an wa la ya'qilun ba su da mallakar komai ko ba za su ba su da hankali za ku riƙe su ababen bauta za ku ɗauka su za su cece ku ku riƙa bauta musu ba Allah ba to Allah ce kul ka ce lillahi shafa'atu jami'a ceto gaba daya na Allah ne domin shine komai yake nashi komai da ka gani na Allah ne mulkin sa ne su ba abin da yake nasu dukkan wata halitta ta ubangiji da ubangiji yayi a doran kasa ba wani abin da za ta ce na ta ne ma'ana ita ke da haƙƙinsa sai abin da Allah ya bata ashe kaga mulkin gaba ɗaya na Allah ne idan lafiya ce shi ya baka na farko ma shi dai ya halice ka daga babu babu kai ya samar da kai sannan ya baka lafiya sannan ya baka abin da zaka ci ka sha sannan ya baka damar ka yi motsi ka je nan da can sannan ya baka damar ka yi tunani da hankalinka sannan dukkan abin da zaka samu a doron ƙasa shi ya baka shi ya hore maka sama da ƙasa shi ya hore maka dukkan wani abin amfani a doron ƙasa wanda za ka amfana da shi saboda ka ko menene ma ka samu to asali mulkin ubangiji ne shi ne mai mamallakin sammai da ƙasa lillahi mulku samawati wal ard shi ne mamallakin sammai shi ne mamallakin ƙasa duk abin da yake sama nashi ne duk abin da yake ƙasa nashi ne kaga kenan ko menene zaka rike ba Allah ba to la yamliku na shay'a ba wani abin da za su ce wannan tun farko su suka yi abin don haka nasu ne su suka fi cancanta da shi Allah ce kulka ce da su lillahi shafa'atu jami'an duka ceto na Allah ne domin ilaihi yurja amru kullu dukkan al'amurra suna komawa ne ga Allah saboda haka dukkan wani da zaka ce ya cece ka ko shi zai cece ka a ranar gobe kiyama shi ma shi ma yana tsoron ubangiji saboda haka babu wanda ya isa ya yi ceto a gurin Allah ta'ala sai da izininsa idan Allah ta'ala ya so ya karrama bawansa ya karrama mai ceton ya karrama wanda za a ceton sai ya ba da izini ya ce wane ya cetuwa ne wannan kaga ubangiji shi zai ɗau wannan kudiri, shi zai yanke wannan hukuncin babu wanda ya isa yanki to idan lillahi shafa'atu jami'an kaga ashe gurin shi za a neme ta wurin shi za a nemi wannan cetar domin shi ne yake ba da damar a yi cetar ranar gobe kiyama lahu mulku samawati wal ard mallakar samai da ƙasa duk abin da yake cikin sama da duk abin da yake cikin ƙasa duk mallakar Allah ne sawa'un abin nan jiki ne wanda za ka gani ka taɓa ka ji ko ko abin nan ayyuka ne ko ko abin nan maganganu ne na na bayinsa ko menene halittar Allah ce wallahu kuma ma ta'malu Allah shi ya halicce ku kuma ya halicci abinda kuke aikatawa sauraka abinda duk zaka aikata da abinda duk zaka faɗa to duk mallakar ubangiji ne kaga ashe ceto ma yana daga cikin mulkin Allah babu wani wanda zai ce ceton nan nashi ne sai yadda ya ga dama sai yadda ya so yayi sai waɗanda ya so ya ceta ko sai waɗanda wato suka suka suka bi shi suka yi masa biyayya suka bauta mishi sannan zai cece su ranar gobe kiyama bai isa ya cika baki da wannan ba ceto gaba ɗaya na Allah ne don haka summa ilaihi turja'un sannan zuwa gare shi ake mayar da ku a can ne Allah ta'ala zai ba wa mutumin da ya ikhlasi sakamakon da ya dace da ikhlasinsa wanda kuma ya banzatar da rayuwarsa a duniya ya ga sakamakon da ya dace da irin rayuwar da ya anan duniya Allah ya ci gaba da cewa wa idza zukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah idan ka kira Allah shi kadai wato ba kirawo shi tare da abubuwan da suke bautawa ba ba a hada sa da kiran wani gunki ba ko wani dutse ko wata itaciya ko wani annabi wanda suke bautawa ko wani waliyi daga cikin waliyan Allah salihai daga cikin salihan ubangiji da suke bautawa aka kirawo Allah shi kadai aka tsantsanta shi da tauhidi aka ce a bauta wa Allah shi kadai kada a hada wani da shi kada a haɗa kowa da komai da Allah wajen bauta sawa'un abin nan mala'ika ne mai matsayi a gurin ubangiji ko ku a'a wani manzo ne mai daraja da falala a gurin Allah ko wani wanda bai kai waɗannan ba kada a hada shi da bauta a hada bautar shi da bautar Allah idan kai kira zuwa ga tauhidi shi kadai ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah sai kaga ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wato zukatan waɗanda ba su yi imani ba ba sa yin imani da lahira sai kaga sun shiga takura takura wato sun ji kunci dan menene kawai za a ce Allah kaɗai za a bauta sai kaji sun shiga damuwa zuciyarsu ta samu wato wani kunci ba sa son jin irin wannan daga ana tuhumar ka da cewa za ka kawo rarrabuwar kai ya ka ce a daina kaza a daina kaza shirka ne ko a daina kaza a daina kaza bautar wani Allah ne sai ka ga ya samu damuwa dan me za ka rika yin wannan kamar kowa yi abin da yake so amma da za ka ce kowa ya kirawo abin da yake so ya bauta abin da yake so kowa ya bi nashi kowa ya yi nashi to shi kenan sai ga sun yi farin ciki eh to kowanne ka ba bashi haƙƙinsa a lokacin ne za a ka mai sassaucin ra'ayi ka yi da addinin kowa ka da kowa ya bi abin da zai ya ga dama amma in ka ce a'a a daina bauta ma wani ba Allah ba a dawo duka a kankame tauhidi shi kaɗai to ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah Waɗanda ba sa imani da lahira sai ga zuciyarsu ta ta takura ta samu kunci wa idza zukira alladina min dunihi idza hum yastabshiru amma idan aka ambaci wasu ba Allah ba wani Allah sai kaga suna farin ciki wato idan har zaka hada ambatan Allah da wani ka ce me bautawa wa Allah ya bauta masa ba wata damuwa ba matsala Ya bauta ma wani Allah ma ya je ta yin sa ba damuwa don za a haɗe duk dai manufa ɗaya ce ai yi ai duka Allah ake bautawa to shi kenan sai su ji daɗi to masu kira zuwa ga wahdatul adiyan kan irin wannan suke ko da kuwa su suna da awar su musulmi ne tunda su a gurinsu abin farin ciki a gunsu a ce kowa daidai yake yi na'am musulunci bai zo da ya tilasta ma wani sai yayi musulunci ba wannan baya cikin addini kace sai wani wanda baya addinin ka tilas ya kiyaso ko ka ɗaga makami ka ce sai ya ba addinin ka tilas a wannan baya daga cikin musulunci musulunci bai zo da wannan ba la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al-ghay afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin haka Allah ta'ala ya rika cewa lasta alaihim bi musaytir kai ba mai matsa musu bane kai ba a turo ka ka tilasta musu ba shi yasa musulunci baya tilasta wa mutane ya ce dole dole sai sun zama musulmi tunda shi musulunci abin da yake nufi ma ka yi saranda ka miƙa wuya kana da wato da iradarka da niyyarka da sanka da raɗin kanka ba wai tilasta maka akai ba in tilasta maka akai wani ba musulunci ba ne bai zama miƙa wuya ba bai zama a tirsasa kake nan akai ana so ka miƙa wuya cikin wato so da ƙauna da gamsuwa da haka shi musulunci bai zo da ikra ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo madina ya samu yahudu kala kala yahudawa kala kala kabilu wajen uku a garin madina akwai mushrikai masu bautar wani Allah masu bautar gumaka a cikin madina sai bai tilasta su su hijira daga addinin su zuwa musulunci ba illa iyaka dai an yi yarjejeniyar zamantakewa da su su tsaya su ci gaba da addinin su ba tare da an hana su addinin su ba su yadda suka fahimci addinin su je su ci gaba da kayan su haka amma ga yarjejeniya tun da ba zai taɓa kewa ta zauna lafiya ba sai kowa ya kiyaye haƙƙin kowa su za na kiyaye nasu to su ma su kiyaye haƙƙin musulmi kada su haɗa kai da abokan gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai daga waje a rika cin dunduniyar sahabbai ana cin dunduniyar wato daula ta musulunci ba a yadda da wannan mutum da ƴaƴan wannan daular ne su ma to ya kamata su ma su ba da haɗin kai wajen ba wa daular kariya amma ka su je su haɗa kai da wasu mahara da za su to daga waje a ce za a zo a yaƙi musulunci kuma da su to suka yaka sun kai da yarjejeniya a ba su dama su yi bautar su za a ba su dama su yi al'adunsu su yi aure yadda suke addinin su ya ce su yi ko yadda su suka fahimci ake yi a addinin su su yi ainihin bukukuwan su ba tare da sun bayyana kuma abin da yake kazamar ɗabi'a da duk addinai suka hana ba a cikin a jama'ar musulmi ba su zo a gaban jama'a su rika shaye-shayen giya suna rawa ta batsa da sauransu ba wannan su ma a addinin su ba a yadda ba to kuma ba a yadda su zo su yi shi a cikin a cikin musulmi ba to da ire-iren wannan amma ba za a hana su zuwa guraren ibada su su yi ibada su da sauransu wannan ita ce zamantakewar da musulunci ya tabbatar tsakanin wanda ba musulmi ba amma kuma za a ci gaba da wa'azi za a ci gaba da kira zuwa ga musuluncin tare da kawo hujjoji da yake nuna musuluncin gaskiya ne abin da ya saba masa kuma kuskure ne ba daidai bane wannan kuma za a ci gaba da yi cikin su wanda ya gamsu ya gane to to ya zo ya shiga kuma su kasu ce za su hana shi kasu ce ba zai bar addinin sa bai koma ya koma musulunci in suka yi haka nan ma sun shiga haƙƙin wani shi ma yana da yancin sa ya zaɓi addinin da ya yi masa to don haka dan ya ce zai shiga musulunci ba su da haƙƙin za su ce ba za su shiga ba kamar yadda ibdawa suka rika yi a masar a zamanin husni mubarak kafin allah ya kai shi ƙasa sun kasance duk sanda wani daga cikinsu ya musulunta musamman ma dan mace ce to sai a neme ta a rasa sai su ɗauke ta su je ɓoye ta su je su ta wahalar da ita ƙarshe labarin ta dai bat, ba za a ƙara ji ba to a wancan lokacin shi ita gwamnati ta rufe ido ba ruwanta a nan ba za ta bi wa ɗan ƙasar ta haƙƙinsa ba tunda ai shi ma wannan da ya musulunta ɗan ƙasa ne kuma yana da haƙƙi ya zaɓi abin da yake ganin ya gamsu da shi a ransa don menene a shugabanninsa za su hana shi har ma ta kai su kwace masa ba duk wani yanci da ƙasar ta shi. yancin walwala yancin sukuni yancin fita ya je ya nemi na kansa yancin ya shiga inda duk yake so me yasa za su haramta masa wannan yancin saboda kawai ya ce zai canza addininsa zuwa zuwa addinin da ya gamsu da shi to wannan duk ya zamantakewa ba za ta ƙanshi wannan ba sannan ba za a tilasta musu a ce dole dole dole sai sun bar addinin su ko duba wannan ibdawa tun zamanin sahabbai da aka zo aka shigar da musulunci suna nan ba a tirsasa musu su duk da dai suna ta raguwa saboda suna ta fahimtar musulmi suna ta fahimtar musulunci suna ta musulunta suna raguwa amma dai ba a ce gaba ɗaya ko dai su musulunta ko kuma a yi waje da su ba an bar su amma kuma za a ci gaba da yi musu da yi musu da'awa to wannan shine abinda musulunci ya tabbatar bal ma musulunci ya rika kiran su su rika su kawo hujojin su ma in suna da su kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku fito da hujjojinku in gaskiya kuke faɗa wato ba a hana su ma su faɗi abin da suke ganin hujja ce ba ce mu ga hujjar mu shuga hujjar mu kaga musulunci shi ya nemi ma su faɗa din don haka kaga za a saurare su illa iyaka dai su hujjar tasu idan aka aka karata da ta musulunci ba inda za su ji ba hujja ba ce kama kama ne don haka musulunci bai bai ce a tilasta wani amma kuma kada a hana a kira mutane zuwa ga musulunci ka a ce ba za a yi kira ba ba za a gaya mutane abin da yake tauhidi ba to shine Allah ta'ala yake faɗar waɗanda su suke ganin kawai amma daina cewa ko wani ya musulunta ko wani ya kama tafarkin tauhidi a a bar kowa kawai ya tafi akan nashi har ta kai ma wasu waɗanda ba su ma san addinin ba gaba ɗaya suna ganin kowa ma duk inda duk hanyar ma da ka bi za a haɗi. wato hanyoyin ne daban-daban amma duk inda za a buɗe ne saboda haka in mutum gabas yayi in kudu yayi in yamma yayi in arewa yayi in ma duk inda duk inda yayi sama yayi kasa yayi to duk za a haɗe dai a wani guri guda ɗaya na'am za a haɗe a gaban ubangiji amma kuma daga nan fariqan fil janna wa fariqun fis sa'ir dole za a rabu wasu su tafi aljanna kuma wasu tafi wuta haka Allah ya ce ba zai yi ba duk ah, idan an haɗe a gaban ubangiji sun mai larabbikum turja'un da zamana kuma shi kenan duk kun zama abu ɗaya a wurin Allah ba zai yiwu ba dole sai ubangiji ya rarraba ku la yastawi ashabul nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun ce ba za su taba zama daidai ba da yan wuta da yan aljanna yan aljanna su ne suka rabauta su suka ci nasara Allah ce wa idza zukira allazina min dunihi idza hum yastabshirun idan aka ambaci wani ba Allah ba sai kaga suna farin ciki kamar yadda Allah yake cewa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wallau ala adbarihim nufura idan ka ambaci Allah shi kadai to sai kaga sun fita a guje ba sa son ji amma idan zaka hada shi da wani to shikenan sai kaga sun ji dadi Allah ce kul ka ce Allahu Allahumma fatiras samawati ya Allah ya Allah wanda ya halicci fatirar samawati wanda ya halicci sammai wal ard ya halicci ƙasa alimul ghaibi wash shahadati wanda yake masanin abin da ya faku da abin da yake sarari anta tahkumu baina ibadika ma kanu fihi yakhtalifun kai ne kake hukunci tsakanin bayinka a cikin abin da suke sabani a kansa wato ya Allah wanda ya halicci ya kage halittar samai da ƙasa fatirar sama eh, wanda ya kage halittar samai da ƙasa ba tare da ya kwaikwaya wajen wani ba shine ma'anar fatara fatara fatirar sama shine wanda ya kirkira halittar sama da ƙasa ba tare da wani ya riga shi ba kuma shi yake tafiyar da sha'anin samai din da ƙasai duk shi yake gudanar da su ba tare da wani yana taya shi ba alimul ghaibi shi ya san abin da yake boye abin da yake boye ba wanda ba ma gani ba ma ba mu san shi ba shi Allah ta'ala shi ya san shi kuma yana ganin sa was shahadati da abin da muke gani abin da yake sarari to Allah ta'ala ya san da shi anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun kai ne mai yin hukunci tsakanin bayinka cikin abin da suka kasance suna sabani a kansa mafi girman abin da suka kasance suna sabani a kansa shine tauhidi shine ikhlasi tsantsanta bauta ga Allah wasu suna ganin a bauta wa Allah amma a raba wasu tare da shi don za su taimaka wasu kuma suna ganin a'a in dai maganar bauta ce to Allah kaɗai za a tsantsanta shi da ita to wannan shine babban abin da duniya ta rabu ta rabu bi a kansa duk wani sabani ƙasa da wannan yake saboda haka musulmi su suna ganin abin da suke kai na tauhidi shine gaskiya suna ganin abin da kai suke kai na ikhlasi da tsantsanta bauta ga Allah wannan shine gaskiya kuma a gurin Allah ta'ala rana gobe kiyama suna da sakamako mafi kyau amma waninsu waɗanda suka bauta ma wani ba Allah ba suka haɗa Allah da wani wajen bauta waɗannan sun tauye haƙƙin Allah sun jingina wa Allah waya, sun jingina masa na kasa saboda haka Allah ta'ala zai musu sakamako gwargwadon irin aikin da suka yi ranar gobe kiyama to shine Imam Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah surwaito hadisi daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf wato dan Abdurrahman ibn Auf sahabin nan mashhuri to ɗansa sa Abu Salama yake cewa na tambayi Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha nace da ita bi ayyi shay'in kana nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama yaftatihu salatahu idza qama min al-layl da wani abu ne annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bude sallarsa idan ya tashi kiyamul layli to ci addu'a yake yi ta addu'aul istiftah wato addu'ar bude sallah kafin a fara karatun Fatiha bayan kabbara harama to me yake cewa idan kiyamul layli yake ce idan ya tashi kiyamul layli to sai ya bude sallarsa ce Allahumma rabba jibrail wa mika'il وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا به يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ce wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bude kiyamul lailin sa da ita bayan yayi kabbara harama sai ya ce Allahumma ya Allah rabba jibril ko rabba jibra'il ubangijin jibrilu do ana faɗa jibril ko jibra'il wa mika'il ubangijin mika'il wa israfil ko ubangijin israfil fatira samawati wal ard wanda ya kage halittar samai da ƙasa alimul ghaibi wa shahada wanda yake masanin gaibi abinda ya boyu ya faku wash shahadati da abinda ya fito fili ya fito sarari anta tahkumu baina ibadika fima ikhtalafu fihi fima kanu fihi yakhtalifun kai ne kake hukunci tsakanin bayanka cikin abin da suka kasance suna sabani a kansa ihdini limaktulifa fihi min alhaqqi bi iznika ka shiryar da ni daga abin da aka yi sabani a kansa na gaskiya da izininka innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim domin kai lalle kai kake shiryar da wanda ka so kaga dama zuwa ga tafarkin ka madaidaici wanda ita ce addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yi kafin ya shiga karatun Fatiha yayin da ya shiga qiyamul layl a farkon sallarsa farkon sallarsa abin da yake budewa da shi kenan ya kirawo Allah ta'ala da uluhiyarsa Allahumma sannan ce rabba ya kira shi da rububiyarsa ya haɗa uluhiyya da rububiyya wannan shine mafi cikar makami na kwarzanta ubangiji da yabansa domin kaddamar da wata bukata gaba gare shi sannan ya jingina rububiyarsa zuwa ga jibril da mika'il da israfil waɗanda suna cikin mafi girman halittarsa bal waɗannan su ne shugabannin mala'iku duka duk mala'iku waɗannan su ne sama da su su ne shugabanninsu sannan kowannensu daga ciki akwai wata rayuwa da Ubangiji ta'ala ya danka a hannunsa, wato yana da wani aiki, wani alhaki da Ubangiji ya ɗora masa na ya busa wani abu na rayuwa a cikin halittun Allah. Jibril shi ne yake kawo wahayi, wanda wahayi wannan shi yake raya zukata, kazalika auhaina ilaika ruhan min amrina. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أو أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها saboda wahayi da addinin gaskiya shi da yake raya raya zukata da haka shi yake raya dan adam ya zama ya tashi daga matsayin gangar jiki ita kadai ya zama gangar jiki da ruhi mai ma'ana ta yadda zai zama rayuwarsa ta zama mai ma'ana in babu addini babu abin da ya shafi girman Allah a zuciyarsa to mushe ne ba shi da wani amfani shi yasa Allah ce aw man kana maitan Yanzu wanda ya zama mushe matacce fa ahinahu muka raya shi to jibril shi yake zuwa da wahayi wanda zai raya zai raya zuciyar dan adam da da shi Allah ya raya al'umma ta musulunci a tarihin duniya sannan mika'il wanda Allah ta'ala ya wakilta masa abin da ya shafi saukar da ruwa wanda wannan shi yake raya ƙasa ta fitar da tsirranta su yi kyau su yi yabanya randa duk aka ce babu ruwa to shikenan ƙasa sai ta zama matacciya ba tare da tana fitar da abin da zai amfane ta ba kaga shi ma mika'il Allah ya bashi wani abin da yake raya ainihin ƙasa da shi sannan kuma a wannan abin da ƙasar za ta fitar shi kuma ɗan adam da dabbobi za su ci su ma su samu rayuwa daga gare shi saboda kaga shi ma Allah ya danka masa wani alhaki naya wato alhakin naya fitar da wani abin da rayuwa za ta tsayu da shi sannan israfil wanda shine aka bashi wato alhakin busa kaho wanda abusa a mutu kuma abusa a yi rai a tashi wanda wannan rayuwar kuma ita ce rayuwa ta har abada don haka aka ba shi alhakin busa kaho domin tashi a samu rayuwa ta har abada yan aljanna su rayu aljanna yan wuta kuma su rayu a wuta Allah kiyashe mu saura kaga kowane ɗayan su ubangiji ya danka masa alhakin wani abu wanda yake da alaka da rayuwa ta halittun ubangiji to annabi sallallahu yi wasallam wasu tawassuli da waɗannan domin yana neman Allah ta'ala ya ganar da shi abinda zai raya masa zuciya ya yi kyakkyawan rayuwa a nan doron ƙasa sannan ya samu kyakkyawan rayuwa a ranar gobe kiyama ka sai ta tawassuli da da rububiyar ubangiji ga waɗannan mala'iku ce rabba jibra'il wa mika'il wa israfil istifadirar samawati wal ard wanda ya kage halittar sammai da ƙasa alimul ghaibi wash shahadati ya san abin da yake koye ya san abin da yake sarari wato annabi sallallahu alaihi ya kurzanta ubangiji ya yabe shi ya jinjina masa ya masa kirari da waɗannan kalmomi waɗanda suke masu girma wanda kuma ubangiji shi ya nusantar da shi zuwa gare su sai ce anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun kai kake hukunci tsakanin bayanka cikin abin da suke saɓani. wato bayan Allah su ne halittar da yayi wanda kuma ya halicce su masu sassabawa law sha'a rabbuka laj'ala an-nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk saboda haka Allah ta'ala ya halicci mutane halittunsa wa la yazaluna mukhtalifina ba za su bushe ba suna masu saɓani suna sassaɓawa. illa man rahima rabbuk sai wanda ka ainihin ya tausayawa ya nuna masa a cikin sabanin nan ga inda gaskiyar take wato shine wanda almarhum shine wanda ubangiji ya tausayawa ya ji kansa sai ya shiryar da shi ga abin da yake shine daidai don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana bayar da koyarwa ne ga al'ummarsa kuma Allah ta'ala shi ya tsora shi akan wannan karanta ayat da ta wuce ita fassarar ta ne anan قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون Allah ne ya ce ya faɗa don haka wajen aikata wannan abin da Allah ya sa shi shi ne yake faɗa wannan cikin dare lokacin da ya tashi yake kiyamun Laila kuma an san a wannan dare ne ubangiji yake shimfiɗa hannunsa yana sauraron mai addu'a idan ya karɓa masa don haka yake tashi cikin dare yana wannan addu'a yana cewa anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ashe kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da sabani bai nuna kowa ɗaya ne, akwai sabani wanda yayi gabas gabas yayi wanda yayi yamma yamma yayi wanda yayi hagu hagu yayi wanda yayi dama dama yayi wani ba zai yi hagu ba wani yayi dama a ce dukan su dama suka yi kuma a ce dole a yadda a haka ba zai yiwu ba wani ya tsaya wani ya tafi wani ya miƙe tsaye wani ya zauna dole ba ba abu ɗaya suka yi ba dole a faɗi waɗannan abubuwa masu kishiyantar juna da suka yi wannan a tsaye ke wannan a zaune yake amma a ce duk ko dai duka a tsaye suke tare da cewa ga wani ana gani kurukuru a zaune yake kaga wannan ba ba adalci bane kuma ma ba hankali bane mai hankali ba zai yi haka ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya san an yi ana sabani to yana roƙon Allah kuma yana wato karantar da al'umma cewa kada ainihin ka ɗauka ba za a saba ba dole za a saba illa iyaka kai ka riƙa roƙon Allah ya nuna maka inda gaskiyar take ihdini li maqtulifa fihi min al-haqqi bi iznika Allah ka nuna min inda gaskiya take wato ka riƙa roƙon Allah ya ɗora ka akan hanyar da take ita ce daidai amma ka ce kowa ko ma ne kai ɗaya ne kaga ba magana kuma kai wannan addu'a wanda kuma Allah ta'ala ya koya annabi sai yake in har annabi sallallahu alaihi wasallam zai wannan addu'a kai awa ka ji cewa kai baka da bukatar ta a'a dole ne musamman ma idan abubuwa suka rikice to kai rika roƙon Allah ya nuna maka inda gaskiya take ihdini li maktulifa fihi min al-haqqi bi idnika shi kaga ana bukatar mutum ya zama mai neman gaskiya duk sanda aka yi sabani kada ya dauka kowa ma daidai yake tare da cewa sabani ne da ba zai haɗu ba don akwai akwai sabanin da kawai nau'i nau'i ne kawai kowa ya faɗi wani nau'i amma duka abin musulunci ne akwai kuma wanda khilaf ne ta tazat ɗaya kishi ya ɗaya ne ba za su yi ka ce wannan haske wannan duhu kuma ka ce duk za su haɗu ba za su haɗu ba wannan wuta wannan ruwa ka ce duk za su haɗu ba za su haɗu ba wannan fari wannan baki ka ce duk za su haɗu su zama ɗaya ba za su yi ba ba za su yi ba wannan yayi sama wannan yayi kasa wannan yayi dama wannan yayi kace ce duk abu ɗaya ne karin hada su wannan ba zai yi ba amma misali kamar kaga Allah fuzzan tahiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da tahiya iri kala kala sai ka ji wanda yake malikiya yana tahiyarsa ma shafi'iya yana tahiyarsa hanbali yana tahiyarsa dukkanin su kuma akwai su a sunna shikenan sai ka ce wannan kowanne aka yi ɗaya ne wannan ba sabani ne na tazawat ba kamar kamar qira'at wanda yana yana yana qira'ar eh, qira'ar qira'ar asim riwayar hafs ko yana yin qira'ar eh, nafi riwayar warsh wato ko dai yana wannan ko yana wannan eh, dukkan su gashi dai kowa da yadda yake fitar da harafin amma dai kuma duk aka tashi fassara sai ka ji ba wani karo da suka ci kaga wannan khilaf ne na Eh, abin na tanawwu ba na tadad ba kamar ul istiftah nabi ya koyar da ul istiftah wajen kala goma sha biyu yayi wannan yayi wannan yayi wannan to in kaji wani yana wannan kaji wani yana wancan wancan kuma ya zabi na uku to matukar dai duk annabi ya koyar shi kenan duk yayi wannan istilaf ne na tanawwu amma wani ya zo ya ce abu kaza wajibi ne wajibi ne aka ce wajibi ma'ana wanda bai yi ba yana da laifi a gurin Allah Allah ya so zai zai zai kona shi wani kuma sai ya zo ya ce haramun ne ma'ana haramun dole ya bari in kuma ya ki bari Allah zai kona shi to ka gaya min yadda abubuwan za su haɗu ba su haɗu ba wannan cewa wajibi ne wannan cewa haramun ne kaga sun yi hannun riga kowanne kai in wannan ka ɗauka to kai ba wancan ka shiga wato Ah, wato ka shiga banu a hannun wancan in kuma wannan ka ɗauka to wannan kuma ka ka shiga uku a hannunsa su kaga wannan ba za su haɗu ba ka ce ka yadda abin haramun ne kuma wajibi ba zai yiwu ba haramun wajibi haramun wajibi ba zai yiwu ba mafi karanci a ce haramun makruh ce wanda ce haramun ne wanda ce a makaruhi ne kaga duk dai sun haɗu akan a bari idan ka bari to kaga duk ba wanda kai wa laifi ka kuɓuta duka da mai cewa haramun da mai cewa makaruhi duk sun haɗu akan a bari illa iyaka wannan ya tsaurara hukuncin wanda ya dan sassauta shi amma dai dukkaninsu suna so ne ka bari ko wanda ya ce mustahabbi wanda ya ce wajib dukkaninsu suna so dai a yi saboda haka idan kai kaga ka fita daga su mai cewa mustahabbi bai hana a yi ba yana ma cewa an fi so a yi sai ka yi mai cewa wajibi ka yi ba abinda kuma sai ce maka za a yi maka na kaga ka fita daga amma wani ce haram wani ce ya ce wajibi kaga anan ikhtilaf ne na tabbat ba zai haɗu ba to duk sanda aka samu irin wannan wani ya ce abu kaza tauhidi wani ya ce abu kaza shirka ne kaga ba za su ba zai yiwu ba a ce ga wani abu tauhidun wa shirkun shi kadai ba zai yiwu ba ko wani ya ce abu kaza ikhlasi ne wani kuma ya ce abu kaza nifaka ce munafici ne kaga ba zai ba zai su hadu ba ko ne ya ce abu kaza sunna ce wani kuma ya ce bid'a ce <laughs> kaga ba za su hadu ba a ce sunnatun bid'atun ba zai yiwu ba sai dai sunnatun sunnatun ko bid'atun bid'atun <laughs> amma sunnatun bid'atun ba zai yiwu ba to irin wannan sabanin da ba za su hadu ba to sai kai addu'a Allah ya dora ka akan abin da yake daidai ihdini li maqtulifa fihi min al-haqq bi idnika innaka tahdi man tasha man tasha ila siratin mustaqim wana ita ce addu'ar da Allah ta'ala ya koya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma yayi domin ya koya wa al'ummarsa to amma irin irin wannan yanayi sai kaga wani yana cewa ai duk wanne ma kai kaje duk ɗaya ne wasu ma saboda toshewar basira sai a ce ai ai duka ma lalibai ake ado ya san ya san gaskiya ya san gaskiya na Allah ya san ya santa kuma yana dora wanda ya so a kanta ta tahdi man ila siratin mustaqim Allah yana dora wanda ya so akan gaskiyar ku to ka neme ya dora ka akan ta mana maimakon kawai ka ce kaga abin nan fa dulla da bai ake a duhu kawai kowa dai inda ya samu kansa kawai ya ci gaba da yi ah, wai an tambayi wani eh, malami ne wai yana yana fitawa ce yaya maganar maulidi din sai ce kaga kai in ba ka yi kakka yi in kana yi kakka daina in ba ka yi to kada ka fara in kuma ka fara kana yi to ka ci gaba da kayan ka kakka daina to kaga shi kokarinsa da me yi da mara yi duk su zama soyayensa bai ce ma wannan yayi ba bai ce ma wannan ya daina ba kuma abu ba haka ake yi ba dole ya kamata ka faɗi abinda a tsakaninka da ubangiji in an tambaye ka zaka yi abinda kake kudircewa tsakanin tsakaninka da Allah ayi ko ka ayi dole ne ko ka ce ayi ka ce son annabi ne eh, ko ya tarbiya ne ka ce kaza ka dai faɗi duk abinda zaka man san da sunnatan hasanatan abin nan ka dai duk kawo abubuwan da kake ganin za su goya ma ra'ayinka baya ko kuma ka ce a'a wannan bid'a ce annabi bai yi ba bakar bai yi ba umar bai yi ba usman bai yi ba ali bai yi ba sahabbai ba su yi duka ba tabi'ai ba su yi ba asba'u tabi'in ba su yi ba al'aimatul huda duka babu wanda yayi alqurunul mufaddala gaba ɗaya babu wanda ya taba yin wannan abu saboda haka ba zai zama addini ba kuma waɗannan duk al'ummomi da suka fi kowace al'umma tsarki gaba ɗaya duk ba san abin ba kuma mu daga baya bayan wani shekara ɗari hudu kuma su zo su a ga wani abu addini ne kuma yana da ma'ana sannan kuma a kira mutane a ce su zo su yi wannan ka kawo ka kuma abin da kake ganin shine hujja kai ma ka faɗa wannan shine abin da ya kamata malami yi amma ya ce kai ci gaba da naka kai kuma ka fara nashi wato kowa ya zauna a position ɗinsa kai ya kai kai ya canza to wannan kuma yana nuna duk inda aka samu khilafu tabat ikhtilafu tabat wato sabani na kishiyantar juna to dole a cikin su akwai gaskiya wato a cikin su dai ɗaya ne gaskiya ba zai yiwu ba duka su zama su zama gaskiya da wanda ya ce na'am da wanda ya ce la duk su zama kuma na'am da la din duk gaskiya ne kamar waɗanda suke cewa kullu mushahidin musib bi ma'ana musibin lil haqq wannan kuskure ne ce dukkan wani wanda ya ijtihadi to abin da ya gano gaskiya ne to wani ya ijtihadi ya gano abu kaza haramun ne wani ya ijtihadi ya ce halal ne sai a ce dukkan kowa gaskiya ya faɗa kaga wannan wannan ba zai yiwu ba nabi ya nuna cewa akwai gaskiya cikin abin da ake sabani akwai kuma kishiyanta ihdini li makhtulifa fihi min al-haqqi bi idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim sannan Allah ta'ala ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun Allah ce ittakhadhu ahbarahum sun riki malamansu wa ruhbanahum da masu ibada a cikin su arbaban min iyayen giji ba Allah ba wal masih ibn maryam sun riki isa almasihu ɗan maryam ubangiji ba Allah ba wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida tare da cewa ba a umarce su ba alhalin ba a umarce su ba sai su bauta wa Allah shi kadai la ilaha illa babu abun bauta da gaskiya sai shi subhanahu amma yushrikun tsarki eh, ya tabbata gare shi daga abin da suke haɗa shi da shi ita ma wannan ayar tana tare da ayoyin da suka gabace ta wajen tabbatar da ubudiyya ga Allah shi kadai uluhiyya gare shi shi kadai ba a bautar wani tare da shi ba a hada wani da shi wajen bauta Allah yake wato nuna bacin abin da Yahudu da Nasara suke yi na rikar wasu ba Allah ba suna bauta musu Allah ce ittakhadhu zamirin yana komawa zuwa ga al-yahud wa nasara su duka ƙungiyoyin guda biyu sirriki riki ahbarahum malaman su al-habru shine al-alim bit-taurat wanda ya san at-taura a luga dukkan wanda yake da ilimi ana ce masa ana ce masa alhabr wanda ake cewa Abdullahi ibn Abbas habru habru hadhihi al-umma wato malami ne babba cikin malaman wannan al'umma kalmar al-ahbar tana nufin tana nufin malamai anan tana nufin malamai na at-taura wanda suka karanta at-taura cikin yahudawa hakamat wanda ake so haqamat eh, hakam shine malamin malamin at-taura sune ahbar ruhban sune wanda suka koma gefe suke ta ibada suka fita daga cikin jama'a suka ware kansu ba sa ta gauraya da mutane suna ta ibada wannan kuma a cikin a cikin a cikin nasara ko da suke barin jama'a su koma su kadaita a cikin gurin ibada su su yi ta ibada to Allah ya ce waɗancan yahudu sun rike ahbar waɗannan kuma sun riki ruhban wato waɗancan sun riki malaman waɗannan kuma sun riki masu ibada a cikinsu, su arbaban min dunillah iyayen giji ba Allah ba wal masih ibn maryam sun riki almasihu dan maryam wannan Allah ta'ala ya ware shi domin cikin abinda aka aka faɗa a nan shi yafi daraja ya fi ahbar ya fi ruhban daraja sai Allah ya ƙara ware shi sai aka faɗi da shi annabi ne kuma yana cikin ulul azmi sai Allah ya ware shi da ambato sannan kuma sha'anin bautarsa ya fi fitowa ƙarara tunda shi ma ana cewa Allah ne ko a ce ɗan Allah ne ko ɗayan uku ne wanda ya fi fitowa fili kowa yana jin wannan amma wataƙila riƙar rahuban ba kowa ne ya san haka ba to shi yasa sai aka shi ma fito da ambatansa fili wal masiha maryam kuma ruhban da aka faɗa wanda zai ɗauka ai ana hana bautar masu ibada ne amma ba a ce ka abauta annabawa ba to sai aka ambaci annabi daga cikin annabawa kaga ya nuna kenan ba wai kana ana nufin wanda ba annabi har ma annabawa su ma bautar su bai bata halarta ba wannan duk yana daga cikin hikimar fito da almasih da maryam da ambato baro baro wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida jumla ce haliya wato alhalin ba umarce su ba sai dai su bauta wa Allah guda ɗaya wato wannan shine umarnin da aka yi musu wannan dan a ƙara nuna maka bacin abin da suka yi wato da a ce ba wani umarni da ya zo musu ba a sa su su yi wani abu ba a sa ba a kira su zuwa ga tauhidi ba sai suka yi shirka ba su san meye tauhidi ba sai suka yi shirka kaga anan za a yi musu uzuri shi ai ba su sani bane a waɗannan an umarce su aka ce Allah shi kaɗai za su bautawa amma duk da wannan umarnin sai suka kangare sai suka riki ahbar da ruhban da almasih ibn maryam sai suka mai da su suka ba su haƙƙin Allah kaga wannan yafi muni shi yasa ubangiji ya kana jumla haliya dan ya ƙara fito da munin abin da suka yi alhalin ba a umarce su ba sai su bautawa Allah guda ɗaya la ilaha illa huwa sifa ce ta ilahan la ilaha illahu ba wani abun bautawa da gaskiya sai shi kaɗai. subhanahu amma yushrikun tsarki ya tabbata gare shi da abin da suke yi na shirka wato abin nan da suke yi shirka ne rukon wani abin nan habr ba Allah ba shirka ne wannan ayar annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya karanta ta ga ga ibn Hatim ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ali ibn hatim da can ba nasari ne amma yazo ya musulunta kafin musuluntarsa ya zo gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi ya karanta musu wannan ayar sai rasulullahi ai ba ma bauta mu wato ya ce ai don shi bai san ya aka yi suka zama masu bautar su ba ai mu ba bauta musu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe ba suna halatta muku haram ba ku yadda ce eh suna yi ba suna haramta muku halal ba ku yadda ku bi su ce eh to wannan shine bautar su wato bauta musu da kuke yi shine abinda Allah ya ce halal ne su ce haram ne kuma sai ku yi amince ku yi da'a ku gamsu eh halal ne kuma an tambaye ku za ku ce haramun din da Allah ya ce haram ne kuma inda za a tambaye ku ce halal ne wato kun bi su kun kun yadda da haka in kuma abin da yake haram ne halal ne su ce muku haram ne kada ku yi wai kuma ku yadda eh haram haramun ne tunda sun haramta annabi ce tilka ibadatu to wannan shine ai bauta musu din wannan shine shirku da da ce wa ina ata'tumuhum innakum la mushrikun da kuka musu da'a kuka yadda cewa za a iya cin abin da ba a yanka sunan Allah a kansa ba ku rika ku yarda da batun da da musun da suke yi da hujjar da suke bayarwa cewa ai mushe yankan Allah ne saboda haka ya za a bar yankan Allah a ci yankan mutum ku yarda da wannan to ku tsafa ina inna kum la mushrikun kuma kun zama su wannan shine malami su kira shirku ba duk mutumin da zai amince na'am ana iya yi wa mutum tilas wannan ba za a sa ya a zuciyarsa ya gamsu cewa abin nan ba ba haka yake amma kuma abin ko ya fi ƙarfinsa ko kuma wani abu na son zuciya to wannan malamai ba sa kai shi ga irin wannan zai yana cikin dai in har akwai yadda zai bar abin amma san su san zuciya ya sa shi ya abin kuma ya san abin nan ba haka yake ba to wannan yana cikin waɗanda ake cewa sun sun yi kaba'ira sun yi shirkun asgar ko kufurin duna kufur amma in ya amince eh haka abin yake haka abin yake baya ko shakka in ma aka kawo akasin wannan to za a yi rigima ma da shi akan akan haka to kaga wannan ya yadda ya sadu da ya mi wuya ya jefar da na Allah din ya dau wani madadin sa ubangiji ya ambaci ahbar wato malamai inda yake magana akan yahudawa saboda su yahudawa kamar yadda aka sha faɗa kuka shaji wato su suna da ilimi sun san gaskiya amma suka sa kafa suka taki kamar yadda Allah ce ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahu wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wato sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su yadda ya san wannan sa ne shi ya haife shi haka nan suka san annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ya zo da ita addinin sa gaskiya ne amma kuma ga wani bangare daga cikin su suna ɓoye gaskiya alhalin sun sani domin Allah ya ce wa kanu min qabl yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi kaga ma arafu yayin da abinda suka sani din nan ya zo musu sai suka kafirce masa haka su yahudawa da ilimi suka suka ɓace shi yasa ake kiransu al-maghdubu alaihim Allah ya wa fushi ko a yanzu in kai koma kana nazartar littafan Yahuda za ga Yahudawa suna da komai da da ake yi na ilimi Malamansu sun yi sharhin at-taura yadda ka san an yi na tafsirin littattafan tafsiri to su ma suna da littattafan tafsirin at kamar yadda ka san tafsirai da ake da su su dabari su ibnu kasir su waye su waye su ma at su suna da irin wannan da malaman su suka zauna suka yi mata sharhi sannan suna littattafai na fiqhu littattafan hukunce hukunce tsarki ya ake sallar su ya ake kaza ya ake kaza duk suna da shi halal haram kaza mustahabbi waye duk suna da su su ma a rubuce suna da mishna mishna ita ce littafan da suka tara tafsiran at-taura da talmud talmud shine hukunce hukuncen da annabawan da da malaman su suka abin nan littafin talmud yana nan akwai na turancin sa ma wajen volume 20 saboda suna da littattafai da ilimi shi yasa su addinin su yafi na na kirista tsari to suna da wani abu da za su ce kai fatawa mai hukuncin kaza a ce maka hukuncin sa halal haram mustahabbi eh, sharadi kaza suna da wannan fiqhu dai da kasan ana cewa fiqhu yahuda suna da wannan har yanzu amma kiristoci su bisa jahilci suke an dai gaya musu kawai cewa uku ɗaya ce shi ke na yayi da haka uku ɗaya ce haka in an haɗu a cuci sai dai a rawa a yi rawa a tashi wannan shine shine shine addinin in ka ga mutum ya je gun fadansa sa, to ba wai fatawa ya yi ba a wata matsala ce yake sun addu'a da sai daga ya je gurin sa to ya shiga wata matsala wata larura harkar kasuwancinsa to ya zo a yi masa addu'a amma ba wai ya zo ce abu kaza a kasuwancin nan nawa me ni ina shakka ya yake ya hukuncinsa ba ba su da wannan shi yasa Allah kira su azzalun Sai yasa Allah yake ta la tabi'u ahwa qaumin qad dallu min qabl wa adallu kaseeran wa dallu an sawa'i sabil dan su ne su ne kiristoci wanda suke adalluna su su da da jahilci suke abun su da rashin sani ba sa tsayawa su duba hujja su kara hujja da hujja sabanin su yahudu da ilimin amma kawai dai an sa kafa an an take shi ne shi yasa ga cikin malaman magabata sun cewa cikin wani al'umma ana samun wanda yake malami mai kama da da yahudu ne wanda zai san gaskiya ya sa kafa take ta yana sanin ya kuma gefe can shi da wasu wanda ya yarda da su zai iya ce maka ka kafa mutanen nan ba abin da suke faɗa ba akwai kanshin gaskiya ba akwai kanshin gaskiya amma ya fito abin nan kuma zai tsagalgali ka ji yana ma wasu maganganu ai ka a saurara musu waya za su zo su ka makiya ka kaza amma a can gefe sai ka ahli sunnan nan wani abin da suke yi fa akwai gaskiya to kaga wannan ya sani amma ba zai ba zai fito ba ya faɗa to wannan yana da shaba yana da wani abu na na ya da yahudu wani kuma haka yake a makance a kife ka ji yana maganganu haka kamar ma daga wata duniya aka je muku kushi. inda ya fita ba ne ke shiga yana ta sauki buru duk kasuwar ilimin da ake ci shi bai ma san ana yi ba <laughs> in ka ji wani yana karanta hadisan manzo Allah yadda ya shiga wannan ya ta kawo rubabbin hadisi sai ka ga cewa duk abin da ya ya ya ya yalwata ya shiga ya yadu ko ina da ina ake ta har hada hadar harkar hadisin manzo Allah sahihi da shi duk bai ma san abin da ake ba kam gaba gadi yake abin sa kawai to kaga wannan akwai jahilci a tare da shi to shi yasa su yahudu sai aka ce ahbar malamai ulama su kuma waɗance sai aka ce ruhuban su dai a je a yi ibada ibada kuma ga ta nan yadda take a cikin coci kawai amma ba magana ilimi ba to shine ubangiji a nan yake tabbatar da cewa duk annabawa abinda suka zo da shi shine tauhidi shi kadai saboda haka annabi Musa alaihi salam da tauhidi kawai ya zo haka nan shi ma annabi Isa ya zo da tauhidi ne ya zo da abautawa Allah shi kadai wanda duk ya hada wani da shi da Allah wajen bauta to ya karkacewa addinin waɗannan annabawa masu girma masu tsarki da fata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على هداهم إلى يوم الدين أما بعد a waɗanda wanda suke nema addu'a sai musamman malam na ga za su ƙwari kansu gara su bar abin a buɗe domin baka san wane ne bakinsa yake da da da da albarka da daraja a gurin Allah ba da idan ya faɗa sai Allah ya cika a cikin mu nan ba na fidda tsammanin akwai waliyai na Allah in na ce waliyai ina nufin waɗanda suke da martaba kowa duk wani mumini waliyi ne kamar da muka sha faɗa amma akwai na musamman to awar haka akwai rubba ash'atha akbara madfu'in ala al-abwab law aqsama ala Allah la abarra nabi yace wani lokaci zaka ga wani biringi tsatsa yayi kura in yazo guri ma a ture shi a hana shi shiga a hana shi zama amma law aqsama ala Allah la abarrahu da zai rantsuwa ga Allah ce wallahi Allah sai kai kaza to da Allah sai ya kubutar da shi to da zai rantsi wa Allah ce Allah sai kai kaza kamar masu neman addu'an nan ta jarabawa ya ce wallahi Allah sai ka ba su nasara sun ci jarabawa su duka da babban matsayi to Allah ba zai bar shi yayi kafara ba saboda yadda suke tsakaninsa da ubangiji sai ya kubutar da shi mai wannan matsayin nan shine dai wannan da Allah ta'ala ya faɗa a cikin hadisin Abu Huraira wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سعلني لأعطينه ولئن ولئن سعلني لأعطينه to kaga wala in ista'azani la u'izanna kaga annabi ce bawa ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfilu har sai na so shi wato ya yi farilla din yanzu nafilfilu yake ta kusantar Allah da su to Allah ba zai gushe ba zai gushe ba yana haka sai Allah ya so shi in kuma ya so shi zai zama jinsa da yake ji da shi ya zama ganinsa da yake gani da shi ya zama hannunsa da yake damka da shi ya zama kafasa da yake tafiya da ita Allah ce tabbas lalle wala in sa'alani la utiyanna lalle tabbas hakika in dai zai roki da sai na bashi wala in ista'azani la uizanna lalle tabbas in dai zai nemi tsari na to sai na tsare shi to akwai irin waɗannan a cikin bayan Allah wanda ba za ka haramta wa kanka haramta wa kanka addu'o'insu wa dukkan mu nan muna buƙatar addu'a irin waɗannan bayan Allah wanda yake cewa lokacin da Fatimatu za ta yi wafati ta gaya wa Sayyidina Ali cewa ko ta rasu kar ya gaya wa wasu sahabbai dan ba ta son su zo su zo jana'izarta akwai su a littafan sunna to ba san me yake so ya ce ba tunda ai bai faɗi sakamakon ba a saboda sahabbai sun ci amanarta na farko dai ita akwai abin da ya shiga tsakaninta da sayyidina abubakar wanda kuma ana faɗa ita ba ta san da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu ma'ashar al-anbiya ila nuras ma tarakna fa huwa sadaqa mu taron annabawa ba a gadan abinda muka bari sadaka ne saboda annabawa iyayen kowa ne saboda haka abinda suka bari sadaka ce ta kowa da kowa ba za a raba wa yan gidansu su kaɗai ba sadaka ce za a ba wa kowa da kowa su abinda gadon su gado ne da ake ba wa kowa da kowa shine ilimi annabawa abinda suke bari na gado kenan ta ba san wannan ba amma sayyidina abubakar ya ji haka lokacin da ta zo tana magana gadon mahaifinta sayyidina abubakar ya ce ga abinda manzo Allah ya faɗa to a lokacin ta ɗan ji wani abu a ranta da daga baya wasu daga cikin sahabbai suka suka tabbatar da maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam su ruwayo har shi kansa yadda ali ya tabbatar da wannan wannan ruwaya to kafin rasuwar ta lokacin ba ta da lafiya sai na abubakar ya je kuma ya nemi yardarta har ta gamsu ta yarda ta ta huce cewar kada wani ya zo ba na farko dai bata ce kasa habbai su zo ba wannan wannan magana kace kai kace ta ce kasa kasa habbai gaba ɗaya su zo shi ma alin kai ya zo kenan tunda shi ma shi ma sahabin ne kuma sai na ali shi kadai ya mata jana'iza ya shi kadai ya dauki makaranta shi kadai ya je min ita kaga <laughs> duk wannan ba ba haka bane saboda haka su abinda suke so su ce sai da tuna Fadima tana gaba da sahabban manzon Allah kaga wannan mummunan magana ce da bai dace musulmi ya furta ta ba ya jingina wa irma ma'aiki sallallahu Alaihi wa sallama ce ta yaƙi sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallam a cikin sahabban annabi na akwai akwai dangin annabi sallallahu Alaihi wasallam akwai sa da irin su Abbas suna nan da rai sa ne yana nan da rai akwai ‘ya'yan sa suna nan da rai su Abdullahi dan Abbas to ta ce duk ka a basu su abin nan kaga wannan hankali ma ba zai kama ba saboda haka abinda mutum yake so ya ciro da karkashin wata kissa wanda ta faru saboda wani dalili kuma dalilin sananne ne an sha faɗarsa an faɗi kuma tushensa su kaga rigimar da suke cewa an hana Ali shugabanci wasiya kuma babu inda aka ce ita ta yi fushi saboda an hana Ali abin ta magana fadak take wanda ake magana ko kuma abin na ya wuce haka ai ko abin da kuke cewa Allah ya raba Milki ya bawa sai na Ali amma sahabbai sun kwace to ai kaga inda haka ne ya kamata ta yi fushi akan wannan wanda ya kamata ta yi fushi akan sa shi kansa ka tabbatar da ta yi fushi akan abin da ya shafi gado kaga abin ne mai sauki har ta bar abin da ya shafi mulki kaga ba zai yi ba a ce ga wani babban abu wasiya ce ta Allah da zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya isar kuma aka hana sai na kaga wannan shi ya kamata ta yi fushi ba ba wani abin da ya shafi wata gona ba wani yana cewa mai gaskiyar cewa ibnu taimiyya ya ce wa ka'abul ahbar dan bai yahudiya kuma ya ce ummu aiman ta yi shaida zur wato dukkan abubuwan da suka shafi ibnu taimiyya kamar da muka sha faɗa akwai maganganu da ya rika yi a sigar ilzami wato kamar ya ce in kuka ce kaza to wani makiyin ku sai ya ce shi kuma kaza ba wai shi zai faɗa haka ba yana so ya ce in kuka ce abu kaza kuka soki wani sahabi da kaza to wani kuma sai iya cewa shi ma ya zo da wata ruwa ya soki wani sahabi shi kuma da kuke so shi kuma da kaza me za ku bashi ansa abinda duk kuka ce shi za ku faɗa ku kare wannan sahabin shi ma wannan shi ma mu za mu faɗa mu kare sahabban da kuke so ka? to kaga sai a ɗauko gunduwar a gutsuro maganarsa a bar farkonta a bar ƙarshen ta sai a ɗauko tsakiya wanda kuma a ka'idar jadal akwai abin da ake cewa ilzami ba a ba a ɗaukan aƙida mutum daga ilzama da yake yi to ibnu taymiya a cikin fatawa ya rika sanya khawarij musan khawarij su suka su suka yaki sayyidina ali ya rika sanya su a gefe ɗaya ya sa rafida a gefe ɗaya to in ya zo kan wata mas'ala sai ce kuna cewa abubakar da umar sun yi kaza sun yi kaza to in khawarij su kuma suka ce ali yayi kaza yayi kaza yayi kaza me za ku ce to don ansar da za ku bayar ku kare sayyidina ali ita ce abinda mu ma muke bayarwa muna kare muna kare abubakar da umar to sai a zo a ɗauko maganar da ya jingina a kawari sai a ce ai ya ce ma kaza kaga wannan wanda ya koma ya ga yadda ta take zai ce waɗannan mutanen ba su da amana to akwai wani wanda ya yi irin wannan ya ɗaɗɗauko ne ya ɗaɗɗauko ne ya ɗaɗɗauko nan sai ya riƙa guntuwo magana sai ya zo ya rubuta ce ibnu taymiya ya zagi kaza ibnu taymiya ya zagi sahabi kaza ya zagi kaza su kuma waɗanda ake kawo abun cikin su ba wanda ya taɓa rungume littafin ibnu taymiya ɗaya balle ya karanta wanda kuma ya samu littafin ba zai iya karanta gane ba wani boko ya karanta ma bai taba karanta arabiya bai ma san arabiya ba sannan wanda ya san arabiya wata dan jigari jigari ne a jabiya ba zai iya karantawa ya gane ba so ya gamsu kawai da wancan abin da aka yi sai ka je yana cewa ka duba minhajus sunna shafi na kaza kai ka ce ya san minhajus sunna ko bai taba ganin shi ba ko a hutu bai gan shi ba amma yana hujja ka duba minhajus sunna na juz'i kaza shafi kaza in ka tsantsaye shi kace minhajus sunna juz'i nawa ne ba zai kuma iya gaya maka ba shi da yasa an ce juz'i ka duba juz'i na hudu to iya hudun ne ya kai biyar ya kai shida ya kai bakwai bai sani ba saboda bai taba ganin sa ba shi dai an gaya masa haka shi ma kuma yana maimaitawa to akwai wanda ya irin wannan kuma malamai tuni suka fito da da irin wannan wallan nasa a fili ko ne Sheikh Suleiman Al-Kharashi ya littafi Ibn Taymiyyah lam yakun nasibiya fito da inda Ibn Taymiyyah ya taya ban Ahlul ya ban sahabbai da sauransu Kabul Ahbar ba sahabi bane tabi'i abin tabi'i ne ba yahudi ne ya musulunta daga baya da shi da Wahab ibn Munabbih to suna da kissoshi irin wanda tunda yana cikin malaman Yahudawa amma ya musulunta to akwai kissoshi irin na ahlul kitab da suka karanta a littattafansu to yakan ba da su wani lokaci har ma cikin sahabbai aka ce wasu kan zauna su saurari irin wannan kissoshin kamar abu huraira sukan zauna su saurari kissoshin da yake kawo su ne malamai suke kira isra'iliyat to wasu kissoshin gaba daya bai kamata a yarda da su ba shi dai ya kawo saboda ya karanta su lokacin yana bai kuma ya zo yana faɗa su babu sabai yahudiya ce to ba san a wani siyaki ma ne ibnu taymiya ya faɗi haka ba kawai dai ya ce dan bai yahudiya to ai dan bai yahudiya ne ba ba ba haka din ne ba ba abin nan ba ma'ana gidan yahudawa ya taso saboda haka ya taso da karatu irin na yahudawa saboda haka ya raka faɗa isra'iliyat wanda bai kamata a gina akida a kansu ba wasu sun ma tuhume shi su ce makaryaci to duk da wannan bai inganta ba akwai wanda suka ma karyata shi irin su Muhammad Rashid Rida rubutu da yake da shi akan cewa ma makaryaci ne wasu ma su ce ai sun shugo musulunci ne su cuci musulunci ba su sahabbai ba to amma duk da haka dai wasu malamai sun nuna wannan maganganun duk ba haka suke ba na'am suna da wasu maganganu da suka saba karanta wa musulunci to amma suna faɗa ne saboda sun karanta kuma ba lalle sun san abin da ya ci karo da wannan ba shi yasa suke faɗa amma a tuhumi cewa ba da gaske suka shiga musulunci ba wannan ba malamai sun yi rubutu su ma akan wannan kaga ibnu taymiya ko da ya faɗi background nashi cewa ai ga daga inda ya fito ba za ce yayi laifi ba duk da dai ba mu ga siyakin ba a cikin wani siyaki ya faɗi maganar wannan umar aiman bana na zaton a haka siyakin yake saboda haka shi ma kamar yadda na gaya muku suna yanko magana wata ma ba haka take ba wata ma wani ne ya faɗa ibnu taymiya yake hikaya wani ya ce kaza sai a cire wancan mai faɗar sai a ce ibnu taymiya ya ce ina son a yi mun bayani akan hadisin nan na annabi wanda yake cewa bada al-islamu gariban fa sayudu gariban kama bada ubalil ghuraba idan kwanaki mun ansa tambaya irin wannan a hadisin yana cewa musulunci ya fara ba ko kuma zai koma ba ko kamar yadda ya fara madalla da baki wato musulunci ya fara eh, bayyana cikin mutanen da ba san shi ba saboda haka wanda suka fahimci shi suka rike shi sun sha wahala aka rika wahalar da su ana ga sun zo da wani bakon abu har sai da ta kai ma suna bari gidajensu suna hijira suna zuwa inda za samu nutsuwa to haka musuluncin zai koma kula duniya musuluncin yadda aka sako shi a gaba ake ta cin zarafinsa ake ta wahalar da da masu da masu rike da shi sai ka ba ma wai waɗanda suke makiyan musuluncin ba ko ce wanda ba musulmin ba a cikin musulmin ma sai ga da su su ma suna suna rigima da masu masu masu bin addinin to kaga wannan duk alama ce ta cewa abinda manzo Allah din ne faɗa haka ne wasa udu gariban kama bada a wasu ruwayoyin an tambaye shi annabi sallallahu waye waye waye abin nan waye shine yake cewa allazina yuhyuna ma amata an-nas min sunnati wanda suke allazina yuslihuna ma afsada an-nas wanda suke gyara abinda mutane suka bata to wanda za su ce abu kaza ba haka yake a musulunci ba ga yadda yake abu kaza musulunci ne a yi shi abu kaza ba musulunci bane a bar shi to waɗannan su ne ake musu kallon sun zo da wani bakon abu me me matsayin kabdo a gurin mata sunna ce yadda mace namiji zai sallah ita ba ka za ta yi sallah in ba wani guba da musulunci zai sunna za ta keɓance kama a ce ita babu kiran sallah a sallah ta babu ikama kaga anan ba za a ce mace sai ta ikama ba to amma sauran sifofin sallah yadda namiji yake yi ita ma haka za ta yi wajen sutura aka ce ga yadda za ta ta shi kuma namiji ga yadda zai shiga sa a sutura sallah amma dai raka'a karatun fatiha da ruku'u da sujada duk yadda namiji yake haka za ta yi to haka ba inda aka ce ita mace saki hannu sai menene ingancin waɗannan hadisan kullu tawilin ahmaq illa umar kullu qasirin fitna illa ali wannan daga ji ƙarya ne wato ko ba a gaya maka ba a ce dukkan wani dogo wawa ne sai umar ko dukkan wani gajere fitina ne sai ali a wannan ba gaskiya ba sahabbai nawa ne dogaye malamai nawa ne dogaye malamai nawa ne to saga to ba ma wanda ba zai fita ba tunda an ce duk dogo duk gajere to waye wanda kuma duk wani dogo akan wani gajere ne duk wani gajere akan wani kuma dogo ne an yi mini auren zumunci amma a gaskiya ni ba na son matar amma dan ba na son in saba wa mahaifana nike ta haƙuri amma na gaya mata a cewa da kin ji baba ya rasu to ki tafi gidanku to wanda yake cewa malam yaya aure na yake kana nan a matakka wanda bai zama saki ba ka allaka shi da wani sharadi to haka ba zai zama saki ba tunda sharadin bai tabbata ba amma dai anan abin da za a ce maka wato biyayya ga mahaifinka yana da rai da yana bayar da suwa duk ce to yadda aka ce wajibi ka masa biyayya ko ka daɗaɗa masa yana da rai to haka ya kamata ka daɗaɗa masa bayan ya rasu kada ka zata in ya rasu shikenan yanzu ba wani abu tunda ka ce ba ka son ka saba wa mahaifin to in ya rasu ka kore ta kace ka saki ta ka saba masa saboda ka kai hakuri ka dangana tunda har Allah ya sa an daura auren da tirje kai har ba daura auren ba dai kaga shi amma tunda har an riga an daura ta zama takka to kakka zalice ta kuma kakka zaci cewa duk abin da za ka yi mata yanzu na shiga haƙƙinta Allah ba zai tambaye ka ba sai Allah ya tambaye ka ka ce da haƙƙinta a wuyanka duk haƙoƙin da mata suke da su a wuyan mazajensu to ita ma tana da shi a wuyanka kakka zaci tun da baka so aka aura maka duk yadda yi mata ma ɗaya ne a'a Allah sai ya tambaye ka waɗannan haƙoƙin la iyaka dai in kaga cewa kana shiga haƙƙinta da yawa to ka san yadda aka yi tun yanzu ma iyayen ku san yadda aka aka kawo ƙarshen abin amma ni shawarar da zan baka kai hakuri kai hakuri ka roki Allah ya sa maka santa a zuciyarka wanda yake cewa ina da mata uku to amma ɗaya daga cikin su ta fi jin magana ta da kyautata mini to wannan dalilin yasa nakan yi mata alheri naira ɗari ko naira ɗari biyu eh, ya ce ko in wata hidimar ta tashi nukan taimake ta fiye da sauran shin ko a nan na yi laifi ko ku a baka yi laifi ba abinda ake so dai kowace mace ka ba ta ci da sha da sutura da gurin zama sannan da kwananta in kai haka to wannan shine adalcin da ake bukata wani abu da zai zama ƙari akan wannan to kana da yanci kuma daman hal jaza'ul ihsan illa al ihsan wanda yafi kyautata maka tabbas zaka ji a ranka kai ma kana son ka kyautata masa ka raba wa kura a niyyata saboda haka ba wai laifi bane dan ka bata naira 100 bayan abinci da abin sha da kowa ya samu naira 100 ka bata wannan ba laifi wasu ka san mata abin da suke zato wanda yana daga cikin rashin adalci ba ba cikin rashin adalci ba cikin rashin adalci wannan ma ne zai sa su ma su yi ƙoƙarin su kyautata masa tun daga wannan ta kyautata kuma an mata ta ma kyakkyawan sakamako to su ma su kyautata hakan su ma za su ga kyakkyawan sakamako da haka ba wai laifi kai ba da kai haka ko bai bayyana ba dai bayyana da kai bayyana in jarumi ne zai iya bayyana <laughs> in ba jarumi ba ne to ya ɓoye wanda ya ce bai ingancin hadisan ɗaurin aure a cikin masallaci shin akwai bambanci tsakanin ɗaura aure a masallaci da wanda ba a masallaci ba to a hadisin da ya zo kan ɗaura aure a cikin masallaci bai inganta ba jumlar waj'aluhu fil masajid wannan bata inganta ba amma da an ɗaura a cikin masallaci ba laifi aka yi ba amma ka a ɗauka akwai umarni daga manzo Allah da ce ku ɗaura a masallaci akwai hadisin da ya zo da wannan jumlar amma ziyara ce munkara wanda suka ruwaito hadisin sun ruwaito shi babu wannan ziyada din babu maganar ku a cikin masallaci haka wannan jumlar kusa sa a masallaci wata inganta ba amma dan an ɗaura a masallaci ko ba wani laifi aka yi ba inda babu wani hani akan haka saboda haka da wanda aka ɗaura a masallaci da wanda aka ɗaura a a kofar gida wanda aka daura a filin kwallo duk daurin aure ne matukar dai an kiyaye sharuɗan da aka ce aure ba wani falalar wannan dan a cikin masallaci aka yi wancan kuma filin kwallo aka yi a ce wanda <laughs> ya fi wancan albarka waɗannan su ne tambayoyin da za mu iya ansawa da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi